mu dai a wannan abin da muke muna yi ne don Allah sabida abin da aka mana a baya bara mu taɓa yarda ba yanzu duk wani mugu ko mu muguwa sai mun neme ta mun kama shi sabida mu bayyanar da shi akan an hana mu bacci an kashe mana kannanmu an kashe mana iyaye ba wanda ba a kashe mana ba da abokanan arzikinmu a yanzu ma haka ga abokina nan an je harbi mun bi wani ya gudu mun ya harbe ya same shi bullet a gefen kan shi. saboda haka mu muna so gwamnati ta taimaka mana da makamai kamar su adda wannan don kama mai bindiga hmm. sai da makami kuma a wajen al'umma tsofi muna neman addu'a saboda addu'ansu ita za ta ƙara taimaka mana haka muke so mu kamar ku ga sa kanku ko kuma gwamnati ne ta sa ku wannan a'a wannan abun mu muka sa kanmu ba gwamnati bane ta samu muna so mu taimaki kasanmu to kamar kun yi la'akari da irin hatsarin da yake ci ganin cewa waɗannan wanda kuke na yawanci masu bindigogi ne yawanci masu bindigogi ne da hannu kuma muke kama su dan ajiya ma mun kama wani da kakin sojoji a mu zai gudu akan ya ci control din da shi to eh mun kama shi mun mika shi hannun sojoji kuma mu mun kama sai mun dake shi mu ma kan mu mika shi hannun sojoji